الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا da masu kallonmu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haɗuwa da cikin waɗannan darussa masu albarka a cikin waɗannan majalisai na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na bilal bin raba a birnin katsina wannan shine majalisi na ashirin a wannan rana ta ashirin da uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da bakwai ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas idan ba manta ba a jiya mun tsaya daidai inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadda kasirun min ahalin kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa aqwasahu hatta ya'ti Allah bi amri Allah yake cewa akwai da yawa daga cikin waɗanda aka ba wa littafi sun so kuma ku zama kafirai ba don wani abu ba illa saboda hasada amma fi akwa a Allah ya zo da al'amarinsa Allah mai iko ne akan komai don haka ku tsayar da sallah ku ba da zakka duk abin da kuka gabatar na alkhairi to za ku samu ladansa a wajen Allah Allah yana ganin dukkan abin da kuka zama tukuna kasawa. za mu tashi daga inda Allah yake cewa kalu lan yadkhulul jannata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهان Yahudu sun yi da'awar cewa babu wanda zai shiga aljanna in ba ba yahudi ba haka kuma nasara sun yi da'awar cewa babu wanda zai shiga aljanna in ba wanda ya yake na tsari ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul ma'ida yahudawa da nasara suna cewa nahnu abna'ullah wa ahibbah ai mu 'ya'yan Allah ne wa ahibba'uhu kuma masoyansa ne Allah yake cewa mai mai lima yu'azzibukum bi dhunubikum in dai da gaske ne bai sa Allah yake muku azaba saboda direban da kuka aikata bal antum basharun mimman khalaq ƙarya kuke yi ku mutane ne daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halitta da haka ne Allah anan gurin yake cewa tilka amaniyuhum wannan kawai burace-buracen su ne amma ba gaskiya bane kawai suna kirkirar wa Allah ƙarya ne kuma yana daga cikin manya-manyan zunubai wa an ta ala alallahi ma la ta'lamu ku faɗa abin da ba haka yake ba ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa kul hatu burhanakum in har da gaske to ku kawo ku da take nuna cewa ku ‘ya'yan Allah ne ko kuma ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya ba a cikin in dai da gaske الله يتيك عن أمره al'amarin بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون aslama wajhahu lillah yadda al'amarin yake shine duk mutumin da ya mika wuya zuwa ga Allah me ya zama musulmi me yayi al-istislamu lillahi wahdahu wal khulus min ash-shirki wa ahlihi wa qala lahu bi ta'a ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya masa biyayya sannan ya kubuta daga shirka to kawai zai iya shiga aljanna shine yadda al'amarin yake shine ma'anar wa huwa muhsin abinda ake nufi da muhsin mana ya zamanto yana yin aikin nasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala aikin nasa ya zamanto daidai da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam falahu ajruhu inda rabbi yana da lada a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba shi da tsoro kuma ba zai bakin ciki ba shine a cikin suratul ma'ida Allah yake cewa qul falima yu'azzibukum bi dhunubikum to in dai ku ƴaƴan Allah ne kuma masoyansa ne me yasa Allah yake muku azaba saboda zulubin yadda al'amarin yake shine ya rufiru liman sha'u, wa yu'azzibu man sha'u. Allah yana yin gafara ga wanda ya so yana kuma yin azaba ga wanda ya so wa ilayhil masir makoma izuwa gare shi dan haka shine yake saka wanda ya so a aljanna kamar yadda zai tsoma wanda ya so a cikin wuta don haka al'amarin ba a kan yahudanci yake ko kuma a kan nasaranci yake ba saboda irin kangarancinsu shi ne har ma suna ganin su kansu annabawan allah yahudawa ne da kuma nasara isa allah ya kore wa annabi sai ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya shi fa annabi ibrahim ba ba yahude bane ba kuma ba na sare kai walakin kana hanifan muslima shi kawai musulmi ne wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qalat al yahud wa qalat al yahud laysat النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست يهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود ليست النفاع على شيء yahudawa suka ce abinda nasara suke kai aikin banza ne ba a kan daidai suka ba wa ƙalatin nasara laisakin yahudu ala'shai su ma nasara suka ce abinda yahudawa suke kai aikin banza ne wa hum yatluna alkitab dukkansu suna karanta littafin da Allah ya kyauka musu ibn abbas yake cewa lokacin da na jiran suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wasu daga cikin malaman yahudawa suka zo sai suka yi jayayya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai rafi bin harmala yake cewa abin da kuke kai ba daidai ba ne shi rafi bin harmala ba yahude ne yake cewa da nasara abin da kuke yi kai ba daidai ba ne ya kafin cewa annabi isa ya kuma kafin cewa injira shi ma wani mutum daga cikin mutanen najiran nasara shi ma ya faɗa wa yahudawa irin haka ya kafur cewa annabi musa da kuma a taurar da aka bashi shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wannan ayar inda yake cewa wa qalatul yahudu ma'ana yahudawa sun ce laisatin nasara ala shay nasara ba akan wani abu kika na daidai ba wa nasara laisatin yahudu ala shay su ma tara suka ce yahudawa ba a kan wani abu suke na daidai ba wahum kita dukkan su suna karanta littattafansu kuma a cikin littattafansu akwai gaskata abinda ya zamanto cewa na ɗaya littafin mana a cikin attaura akwai bayani game da annabi isa shi ma annabi isa a cikin littafinsa akwai abin da yake gaskata a taura amma yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a gurare da yawa a cikin alkur'ani a suratu safi allah yana cewa wa isqala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ya ku banu isra'ila ni fa manzo ne zuwa gare ina dakkata abin da ya gabace ne daga at kuma ni ɗin dai ina yi muku bishara game da wani manzo wanda zai zo nan ga rasulun shi ahmad saboda kaga wannan yake nuna mana cewa lallai yana daga cikin al'amura masu girman gaske mu gane cewa waɗannan littattafan suna gaskata junansu ne kamar yadda Allah ya ce cewa cikin suratul mujadala afwan a cikin suratul hadid Allah yake cewa sun maƙafaina ala atarihim bi isa ibn maryam ko sai Allah ce wa atainahu al-injil bayan waɗannan annabawan sai muka zo da annabi ta muka ba shi injila waje Allah fi qulubil ladina tabauhu rahmatan ra'abatan wa rahmatan wa da ittada'uha ma ka katabnaha alaihim illa ibtigha'a ha? fama a haqqa ri'ayatiha فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته kaga har yahudawa da kuma da nasaran da suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi in suka imani da wancan littafin suka kuma yi imani da alqur'ani Allah subhanahu wataala zai ninka musu ladan saboda haka shari'o'in annabawa suna gaskata juna ne kamar yadda Allah yake cewa a cikin سورة الزخرف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya littattafai suna gaskata wasu littattafan wannan yasa yana daga cikin aibu musulmi ya kafircewa cewa in ma da yanzu zan ce bai imani da attaura ba to imani na bai ba dole ne sai na imani da attaura a dunkule duk da ba zan yi aiki da ita ba amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma bambancewa tsakanin duka manzannin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kadhalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim waɗanda ba sani ba su ma haka suka faɗi kwatan kwacin magana su wasu malaman suka ce abin da ake nufi da waɗanda ba sani ba anan ana nufin larabawa su ma haka suka ce laisa muhammadun ala shai suka ce anan muhammad abin da yake kai ba gaskiya bane ba akan komai yake ba Allahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah duk waɗanda suka yi waɗannan da'awoyin to ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai yi hukunci a gare su fi ma kanu fi yaktarifun game da abin da suke yin sabani a kai Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratu al'ara araf bala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala na al murtali waɗanda aka tura Allah zai tambaye su Kuma waɗanda aka tura musu ɗin Allah zai tambaye su yau ma ya jima Allahu rusula ta ya ƙono ma za a jikin Allah zai tara manzanni ya ce da an ai tura ku na aike ku bidan amsar me ya kama wacce amsa haka ba قالوا لا علم لنا إنك أنت da الغيوب sai wala mu ba mu da ilimin komai kawai kai ne masani kai ne kasan abin da yake zuwa لكم أبن إيتداء ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في كرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في babu wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah a masallatan Allah wata abi karabiha kuma ya zamanto ya yi aiki wajen rufe su waɗannan masallatan ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'itin waɗanda suka yi haka babu wani abu wanda ya ci a kansu illa cewa ba za su taɓa shiga waɗannan masallatan ba illa fa'ifi fashe suna cikin tsoro wannan aya malamai sun yi saɓani a kan wata sauka wannan aya akwai malaman da suka ce wannan ayar ta sauka ne akan nasara waɗanda suke hana mutane su shiga masallacin kudus su yi ibada ta inda suke jefa kazanta a ciki ba don wani abu ba illa saboda kar ya zamanto cewa an shiga wannan sannan kuma kamar yadda su di ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa abin da ake nufi da ayar shine waɗanda suka taimakawa buktansa ko kuma buktansa mana suka hana shi suka taimaka masa wajen rusa baitul maqdis wannan shine ɗaya daga cikin maganganu saboda haka sai ta Allah subhanahu wataala a nan gurin ya siffanta su da cewa suna daga cikin masu girman zalunci saboda sun aikata irin waɗannan abubuwa sannan kuma suka taimaka masa wajen jefa mushe da sauransu a ciki ba don wani abu ba illa saboda kawai ya zama cewa ba a bauta wa Allah subhanahu ta'ala a ciki ba akwai kauli na biyu shine kaulin waɗanda suka tafi cewa wannan ayar ta sauka ne game da mushrikai waɗanda suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Allah a lokacin da ya fito lokacin hudaybiya ya zo zai umara suka hana shi shiga ya je umara saboda haka Allah subhanahu shi ne ya saukar da wannan aya da yake cewa wa man azlamu mimman mana masajid Allah babu wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya hana a ambaci sunan Allah subhanahu ta'ala a cikin masallatan Allah dama kuma masallatan Allah din an yi su ne don a ambaci sunan Allah lokacin da balaraban ƙauye ya yi fitsari a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka hankare shi ya hana sai annabi sallallahu daga baya sai ya kira shi sai yake ce masa inna hadhihi almasajid la yasluhu fiha shay'un min hadhihi alqaburat inna ma hiya lis-salati wa dhikrillahi wa qira'ati alquran waɗannan masallatan fa ba a yi su don irin wannan ƙazantar ba an yi su ne don karatun alƙur'ani an yi su ne ba don wani abu ba don ambatan Allah da kuma yin sallah saboda haka idan muka fassara wannan ayar da cewa ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya zama ma'anar wata afi karabiha ma'ana hana wadda suka yi aje a yi ibada a ciki to kamar sun yi ƙoƙarin rotsa ta ne saboda su Masallaci an yi su ne don ambatan Allah da haka duk lokacin da ya to ba a ambatan Allah a ciki to kamar an rusa su ne inna ma ya amuru da Allah man amana billahi sai ce ne kuma sai yake cewa kafin nan ma kana lil mushrikina amuru masaji da Allah shahidina ala an anfusihim bil kufr saboda ba zai taɓa yi wa mashirkai suke raya masallatai ba waɗanda suke raya masallatai su ne a waɗanda suka yi imani da Allah da haka sai ya zama ula'ika ma kana lahum ayyadu khuluha illa qa'iki sai ya zama to cewa khabar ne amma bi ma'ana tsala ma'ana abinda ayat take nufi shine kar ku bar su shiga cikin wannan masallacin in dai har kuka samu dama illa fa’ike sai suna tsoro saboda haka wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya da ya samu dama a shekara ta tara ya sa aka yi shela cewa la ya hujjan na ba'adar ami mushrik kar wani mushriki ya ƙara yin tsawaki kar wani mushriki ya ƙara yin hajji daga wannan shekara da haka shi ta ce la ya hujjan na ba da al'ami mushrikun wa la ya tsofan na bilbai turiya saboda su mushrikai suka yi ɗawaci ne tsirara me ne dalilin da ya sake suke tsirara a mene ne dalilin su na saboda me yasa mushrikai suke dawati tsirara saboda menene dalilin da yasa mushrikai suke yin dawati tsirara har mata ma farjin da a buɗe sai ta ce al-yawma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma bada minhu fala uhilluhu yau wani ɓangare zai bayyana ko kuma duka duk abin da ya bayyana ban halatta shi ba yawwa shi ne dalili mana su ba su yadda zaman ta cewa sun yi dawaki da tufan da suka taɓa yin saɓa Allah da shi ba saboda haka in bai samu tufan da bai taɓa yin saɓo da shi wasu ya kirara kaga wannan yake nuna maka cewa su kansu ba a da suna da hankali shi yasa wasu mushrikan kamar yadda muhammad bin abdullahab ya faɗa wanda ya rasa shekara ta dubu ɗaya ɗari biyu da shida gara su wallahi da wasu musulman da suke da'awar musulunci kaga shi yanzu wannan ba mushriki ne amma kawai shi sitirar da ya saba Allah da ita baya so ya zamanto ya yi dawaki da ita amma shi kuma wani zai tato kuɗi ya zo ya gina muku masallaci da sallah wani masallaci a wani gari muka je muna karatu muka karanta hadisin inna Allah ta'ala tsayyibun la yaqbalu illa tsayyiban dama wani tsohon ma'aikacin gwamnati ne ya gina masallacin saboda haka sai muka yi magana lokacin muna bayani akan wannan hadisin sai muka yi bayani cewa in dai masallacin da aka gina ka tabbatar da kudin haram to ba za ka yi sallah in ma ka yi sallah a wajen wasu malaman ba ta yi ba to ni dai a yadda nake tunani allahu a'alam akwai alama wannan masallacin shi ma da irin wannan kudin aka gina shi saboda akwai mai kiran sallah ya tsananta wa wajen yin tambaya ɗaya daga cikin ladanan masallacin ya tsananta wajen har daga baya ma sai da ya biyo da wajen sai an yi bayani da cikakke kan wannan matsala to ala kulli za za ga irin yadda suke da taka tsantsan ba ta so su gina ba sai da kuɗin halal Wanda ya tare da Ismail har yanzu ga shi na ayat da yake saboda wannan dalilin ba za su kawo su ga sai da kuɗin halal to ya sai da kuɗin halal to me dalilin da ya sa shi kuma musulmi yake iya yin dawaki yake iya yin hajji da kudin sata kaga daga cikin manya-manyan mushkiloli ne lalatattun ma'amala waɗannan su ne fitina ta farko saboda sun yi masa fatawa sun ce mai ba matsala kawai ya je ya yi kawai saboda haka idan ya zamanto ya tafi miliyan ɗari idan ya ɗauki miliyan goma ya tura aka je aka mai hajji ko aka mai umara shi kenan to kaga inda ya ɗaukata wa abu hanifa da ya huta abu hanifa ya ga wani mutum yana tafiya kawai sai ya gani sai ya tafi tuffa da ya tafi tuffa da ya gaba sai ya sadaka da ita sai ya ta mamaki ya cika amma lamarin ta akwai mamaki ka yi sata kuma ga shi ka yi sadaka da ita sai sai eh, an abin da yake faruwa shi ne ina kasuwanci ne tare da ubangiji na haka lokacin da na saci tuffa nan an rubuta mun zunubi ɗaya saboda haka da ne gaba ne sadaka da ita sai aka rubuta min lada goma da haka na ci ban lada tara saboda haka yanzu wancan lada goma da aka rubuta min sai ya zama tun daga zunubi ɗaya a can sai ya zama in aka za a goge zunubi ɗaya da lada ɗaya sai ya zama ina da lada tara wannan da yawa irin fatoyin da ake yi wa wasu masu sata kudin gwamnati nan, saboda haka abu hanifa ya ce mai a'a ba haka abin ta ba ya ce mata lokacin da ka yi sata kuki ba su laka sabiya a rubuta maka da ne walan ma ta saddakta lam tuqbal ba fa bakiyat laka sayyi'a lokacin kuma da kai ta sadaka Allah bai ansa ba saboda haka zinimin kanada na da yana kaga wannan ita ce fatawa ta gaskiya ita ce ma'anar inna Allah ta'ala la yaqbalu illa tayyiba da haka in ka tashi miliyan dubu ka tura mutum dubu suka je suka yi umara lam tuqbal minka ba an saba wannan yana daga cikin musiba babba a lokacin da ake magana zaɓe na 2016 ana ta ƙoƙarin yadda za a canza musulmi ya hau da sauransu muna tattaunawa da wani minista a makka amina sai yake ce mu aikin da ake shugabannin ƙasa ya ce ba a taɓa samun shugaban ƙasa wanda yake da malamai musulmai kamar shugaban ƙasa da ya shuɗe ba ya ce ba a taɓa samu ba wallahi haka yake gaya mu wannan minista ne ya ce mun kai yanzu akwai musulman da yana nan a makka yana yi wa shugaban sanatoci addu'a na ya samu shugaban ƙasa ya ce shekarar shi ɗaya tun da ya shigo maka bai fita ba idan na so ya ban lambar waya shi na cewa ni ba ni da wata bukata <laughs> me zan yi da lambar waya shi ya ce shekarar shi guda yana dawaki yana addu'a a ka'aba Allah ya ba wa shugaban sanatoci mulki kuma ba musulmi ba ne ya ce tun da ya shigo shekarar shi ɗaya bai fita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi Allah baya ɗauke ilimi gaba ɗaya amma yana ɗauke shi ta hanyar ɗauke malamai saboda haka sai a samu jahilan malamai ko malamai jahilai gara jahilan malamai ma da malamai masu son zuciya shi yasa kaga Allah ya fi zagin Yahudawa a Qur'ani fiye da nasara saboda su Yahudawa suna da ilimi sai son zuciya su ne al a alaihim su kuma nasara ba ilimin sai ibada su ne abdallun shi ta Allah ya yabe su fiye da yadda ya yabe Yahudawa Allah madaukakin sarki kaga ya yabi tsara a cikin suratu al-ma'ida la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lillazina amanu yahuda wallazina ashraku wadanda suka fi kin mu'minai sune yahudawa amma wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu waɗanda suka fi kusanci da waɗanda suka yi imani su ne wanda suka ce su da ne wa idza sami'u ma unzila ila ne tara da fi domina jam'i, ne kuma a min al ha Allah ya sanya mai daga cikin waɗanda suke sanin gaskiya kuma suna amfani ne Allah ya yake cewa ula'ika kama kana lahum an yadkhuluha illa qa'ifin kada ku ba su dama su zamanto cewa sun shiga wannan ɗakin na ka'aba illa fa'isin sai suna tsoro lahun duniya fiziyon suna da kunya mana Allah zai kunyata su a rayuwar duniya wala fil akhirati azabun azim kuma Allah subhanahu wataala zai hada su da azaba mai girma a ranar lahira ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم نعم الله سبحانه وتعالى يكتوى ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب mahuda rana da kuma mafaɗarta gaba ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala ne fa aina ma tuwallu fa samma usullah da haka duk inda kuka zamanto kun kalla to za ku samu alƙibrar Allah a nan wannan shine ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi wa wannan ayar mai girma saboda haka idan muka fassara wajhullah a nan gurin da al'ibra zai zamanto cewa kamar yadda malamai suka faɗa wannan aya ta sauka ne saboda wani dalili daga cikin dalilan da malaman suke faɗa shine ta sauka ne game da mutumin da ya yi tafiya da ya yi tafiya sai ya zamanto ya kaka gane hakikanin inda alƙibla ta to idan ya haji ya kallo wani waje ya yi sallah ko da daga baya gane ba ita ba alƙibla to sallar ta kai shi ne ma'anar fa aina ma wani lokacin samma duk inda kuka kalla za ku samu alƙiblar Allah a can akwai malaman da suka ce abinda ake nufi da wannan ayar ta walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa ana nufin idan mutum yana tafiya ya halatta a gare shi yayi sallar nafila akan abin hawansa duk inda abin hawan ya kalla ba shi da matsala wannan yana ɗaya daga cikin fassarorin da aka akwai malaman da suka ce wajhullah anan gurin ala zahiri ana nufin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka sani Allah maɗaukacin sarki eh, yana da siffofi da yawa siffofi eh, waɗanda suka dace da girmansa da kuma azumarsa suna da girma gwargwadon girman Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da cewa yana da hannuwa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko amma hadisin ya ce wakilta ya wakilta ya daini yamin hannayen Allah dama ne sannan Allah subhanahu wata yana da ido yana da idanu guda biyu yana da idanuwa guda biyu kamar yadda ya zo a hadisin dujal da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu a'waru aynai shi dujar ka guda ɗaya ne yake gani wa inna rabbakum laysa bi'awa ubangijinku ba idan ɗaya ne da shi ba sai annabi ya nuna idanuwansa saboda haka kaga wannan yake nuna Allah yana da idanuwa guda biyu waɗanda ba irin idanuwan mu bane idanuwa ne waɗanda suka dace da girmansa da kuma matsayinsa Allah yana ji yana gani kamar yadda ɗan adam ma yake ji yana gani amma ganin Allah ba irin ganin ɗan adam bane a sura guda ɗaya Allah ya tabbatar da tuffarsa ta ji da gani kamar yadda ya tabbatar wa ɗan adam هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن سيتي إن من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا kaga anan gurin Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa dan adam yana gani yana kuma ji kamar yadda shi ma Allah ya tabbatar wa kansa yana ji yana gani kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka وتشتكي والله يسمع تحاوركما تيتني إن الله سميع بصير ينا جيكما ينا كوي أما جنن الله يا ناد علاقة da girmansa ba mu san hakikanin shi ba saboda haka shi yasa lokacin da wani ya tambayi imamu malik game da daidaitan Allah akan al'arshi sai yake cewa in aka ce daidaito to kowa ya san ma'anarsa a larabci shi ne daidaito yana nufin tabbatuwa a kan amma walkai kaifu majhul amma yaya ya daidaita ba wanda ya sani wasu alu an da ko saboda haka mutane da yawa sun a irin waɗannan sufofin Allah ɗin kama irin su fuska da sauransu akwai waɗanda suka kore saboda suna ganin idan an yi haka to zai zamanto an siffanta Allah subhanahu wata'ala da bayansa alhali kuma Allah maɗaukakin sarki shine yake tabbatarwa da kansa sufofin kuma yake tabbatar da cewa ba irin na bayi bane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laisa kamithlihi ba abin da ya kama da shi sai shi kuma ba wa huwa as-sami'u al-basir yace amma shi yana ji kuma yana gani kaga wanda yake nuna cewa sufofin Allah tabbatattu ne amma dai ba su kama da kowa da haka wannan ayar za ka iya fassara walillahi al-mashriq wal maghrib Mahudarana da mafadarta dukkan Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta fa samma wajhullah za ku samu fuskar Allah a daidai gurin ko kuma ka ce walillahi al-mashriq wal maghrib da mahuda rana da mafaɗarta duka na Allah ne fa na ma wallo duk inda kuka fuskanta ta san mawatullah shi ma alƙibar Allah ne da haka in kai tafiya karasa wanda zai nuna maka alƙibla ne ya zamanto cewa kai kirdado ka kalli wani wajen kai sallah to sallah ka tayi inna Allah wasu alim tabbas Allah me yalwa ne alimun masani ne ga komai da komai na'am alhamdulillah وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا الله سبحانه وتعالى انت سوى سنة سوى الله ياركي سبحانه الله ملوكة السلسيات رسكة ياركي mana ba zai yi Allah ya rike da ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana girman abun a da yawa a cikin alƙur'ani dan ka gane cewa abu ne babba Allah yake cewa a suratu a cikin suratul kahf wa qalu takadar rahman walada suna cewa Allah subhanahu wataala ya rika a cikin suratul maryam laqad ji'tum shay'an idda tabbas sun zo da abu wanda yake mummuna takadu samawati da ya tafassar na min sama ta kusa ta tsaki watan shakkul ard ita ma kasa kadan ya rage ta dare wata kirul jubalu hatta kadan ya rage dutse ya rikito an da aular rahmani walada ba don wani abu ba illa saboda sun yi wa Allah da awarda wa ma yan babi rahmani an yadda fi da walada shi ba Allah bai dace ya rikida ba menene dalili in kullu man fis samawati duk wanda yake cikin sama wal ardi da wanda yake cikin ƙasa illa ati rahman abda dole sai ya zo a matsayin bawa ga Allah subhanahu wata'ala menene dalilin da yasa bai kamata Allah ya rikida ba wane ne ya sani me yasa ba zai yi Allah ya rikida ba saboda dalilin da ya sa ake gaɗa shi ne don ya taimaka ma don ya faranta maka rai don ka ji daɗi to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamili ne ta kowane ɓangare to na ƙasa ne Allah ya rikida shi kuma ɗan adam wanda yake bakarara shi ne mai na ƙasa wanda za a ke yi wa addu'a saboda haka buƙata ce take sa mutum ya buƙaci ɗa dan zalunci wasu ma kafaran suna dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala ƴaƴa mata ne wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani sun sanya mala'iku waɗanda suke bayan Allah ne suka sanya su ƴaƴan Allah ne mata Allah ya ce a shahidu khalqahum wai sun halarci halittar su ne ta tubuta mu shahadatun za a rubuta abin da suka faɗa wa yusuf kuma za a tambaye su suna danganta masa yaya mata kuma su kansu ba su san yaya mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa mutu wajen ya tawara min su qawmi min su'i a bushira bihi a ala a mai yadsuhu fi turab aka yi zuwa suratul nahl in aka yi wa ɗayan su bishara da mace zai dinga damuwa yana a hukunci ayumsikuhu a hunin yanzu zai haƙura ne ya riƙe wannan ɗan alaku ne a wata damuwa da rashin jin daɗi ko kuma kawai zai binne ne zai riƙe wannan ɗan ne a bakin ciki ko ya zai binne ka don haka allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa ya kore wa kanta cewa shi bai rikida ba mattakaza allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala Allah bai taɓa rakata ba sai ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul ma'ida لقد كفر الذين inna Allah الله masu المسيح waɗanda suka ce Allah shi ne masihu dan maryam sun kafirce Allah ɗaukakin sarki yake cewa wa ƙalal Masihu. ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabba, ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangijina kuma ubangiji innahu man bin billahi Jin mutumin da ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi al-janna Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu kuma Allah subhanahu wataala ya sanya makomarsa ta zama wuta wa ma lizzalimin min ansar لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة waɗanda suka ce Allah guda uku ne tabbas sun kafirta menene dalilin da ya sa suna nasara suka yi da'awar cewa annabi isa ɗan Allah ne babban dalilinsu shine kawai abu guda ɗaya shine saboda Nana maryam ta haihu ba ta da miji saboda kawai ta ɗan fita sai aka ganta ta dawo da ɗa kamar yadda ya zo a cikin suratu maryam ko ta fita kawai sai aka aiko mata da mala'ika jibril ya busa da ya kusa kawai shi kere ta samu ciki ta haihu ta zo da ɗa suka ce ya ukta harun ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki badiya baban ki ba mutumin banza ba ne mahaifiyar ki kuma ba kawo ba ki haka kika samu ɗa wannan shi ne shi ya ta Allah subhanahu wa ta'ala a suratu ali imran ya ba su amsa yace inna in ta inda Allah ta matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun mana idan kuna mamakin halittar annabi ka to me yasa ba za ku mamakin annabi adam ba tunda ya tabbatar ka su ne ban mamaki ma ya fi girma akan halittar annabi adam fiye da halittar annabi isa saboda shi annabi adam ba uwa ba uba Allah ya halicce shi amma shi annabi isa akwai uwa ko uban ne kawai babu to kaga in dai za a ce annabi isa ɗan allah ne to kamata ya yi ya zamanto cewa shi kan shi annabi adam shi ma ce ɗan allah ne amma ni isa za ku ce annabi isa ɗan allah ne annabi adam shi da ba uwa ba uba za a ba za a allah ba shi ta allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama kamar yadda ya zo ayoyi na karshe a suratul ma'ida za a tambayi shi kanshi annabi isa a an ta kulta linna su tafi duni wa umiya ila haini min duni na kai ne ka ce kurki ni kurke ni ni da babata mana a rike ka kai da babarka a matsayin alloli wanda ba Allah ba qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li ita Allah ai ba zan faɗa abin da ban da ake in kuntu kuntu faqad alimta in na faɗa ka in ban faɗa ba ma ka sani saboda kai ka san abin da yake koya don haka dai Allah subhanahu wa ta'ala bai rikida ba shi yasa kamar yadda yake cewa matta kaza sahibatan wala walada a wata ayar kuma yake cewa anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba sai ina zai samu da ladin bai da mata mana ba shi da mata ta yaya kuwa Allah subhanahu ta'ala zai zamanto cewa ya samu a da da haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake kullun lahu qanitun gaba ɗayan su suna masu bauta ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wannan yasa yana daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zamanto yana dangantawa Allah da kamar yadda Allah yake cewa a hadisul kudusi kazzabani ibnu adam وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني dan adam ya karyata ne bai kamata kuma ya karyata ne ba dan adam ya zage ni bai kamata kuma dan adam ya zage ni ba amma karyata ni da yayi shi ne da yake cewa ba zan dawo da shi ba amma zagina da ya shi ne da yake ina ta Allah yake cewa badi'u samawa badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun badi'u samawati wal ard Allah shine wanda ya zamanto cewa ya halicci sammai kuma ya halicci kasai idan aka ce badi' mana shi ne wanda ya halittu abu ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba ina fatan mun gane saboda haka kaga akwai bambanci tsakanin bade da kuma sani akwai bambanci tsakanin wanda ya abu da kuma wanda ya kirkire shi na ka bade ba za ka iya fassara shi da cewa wanda ya kirkire sama da ƙasa bai gani a wajen kuma ba kuma da ya tashi ya ƙirƙiri kowace ya yi mata gini mai kyau kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a antum ashaddu khalqan a sama bana. wai ku ne kuka fi ƙarfin halitta ne ko kuma sama ko ba zai ma ba ka san sama ta kika tunda kai idan ka shekara 60 70 za ka fara ragwargwajewa amma ita sama ga ta nan babu ginshiki amma kuma ta raunawa. Matara ba abin da za ka gani na tsarsu kai farji ilbasa ta kake dubawa sun marji ilbasar karratai yankalibu ilaikal kalmatar khasi'an wa huwa hasir rafa a samkaha ya daga ta can sama ya daidaita ta wa abu ta lailaha in dare ya yi ceto idan kuma safiya ta yi ke haske wal arda da zalika me ma ma'anar tsahaha ha ma ma'anar wal arda da zalika tsahaha ha Sun faɗawa mana sai da ya halittu sama sannan ya halittu ƙasa wace aka fara halitta to ya to Allah ya ce wal arda a antum ashaddu khalqan am as-sama'u ya gina wal arda ba da zalika ita kuma kasa bayan haka tsahaha ya shimfiɗa ta me ma na tsahaha نعم معرفتها عايشيني أخرج نعم أخرج منها ماءها كيني معرفتها إن كفتر أتبه إن كفتر أهاها أنا اللي شمتها هذا في أنا إذا ما يتكروا آيوين في سورة التفسير قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في إيوه. يومين وتجعلون له أندادا ذلك وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا idan ka kalli sama ka kalli ƙasa za ga an gini mai kushe shi ma Allah da kanka yake yaban kanka wal arda farashnaha falimal ma'idun ma dalla da mu masu shimfiɗawa yi yake Allah ya yi hukunci ana Allah ya gode wa kai kuma Allah dama shi ne abin yabo gaba ɗaya shi ne abin yabo bisa gaba ɗaya mutum ne idan ya yabo kanshi ya zama to ya aikata aiki amma Allah subhanahu wa ta'ala dukkan godiya da kuma dukkan yabo to dama suna tabbata ne a gare shi ubangiji maɗaukai don haka yake cewa wa idza qada amran lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin yin wani umarni ya yi nufin aikata wani abu inna ma ya kulu lahu kun to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi umarni ne da cewa wannan abin kawai ya kasance don haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyi da yawa to Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya to yana so ya hukunta abu to yana kawai amfani da kalma ɗaya ne kun kasance saya kun sai abin ya kasance shi ne ma'anar faɗin Allah bahana wa ta'ala ma kalkukum wala ba'atukum illa kanattun wahida waɗanda suke ganin Allah bahana wa ta'ala ba zai iya tashin mutane ba bayan ya ɗauransu to shi ne Allah yake cewa da halitta ku duka da kuma halittar dukkan da halittar kuku duka da kuma halittar mutum ɗaya duk abu ɗaya ne ba mai yanzu Allah zai halittu mutum miliyan ɗaya kawai kalmar kun zai yi amfani da dukkan su sai su mu. haka ma mutum ɗaya ne zai halitta to kaga wanda wanda yake da irin wannan dama a ina za ka yi kokonto idan ya ce zai tara mutu zai tashi mutane shi yasa ya ce wa huwan labi ya bada ulkalka sun mai yu'idu Allah shi ne wanda yake kirkirar halitta sun mai yu'idu sannan ya dawo da ita wa huwa ahuwan alaihi me mana wa huwa ahuwan alaihi na wa huwa ahwanu ya fi wa huwa ahwanu alai me ma'ana wa huwa ahwanu alai na wa huwa ahwanu alai ashalu tafsirin alqur'ani yana da wahalar gaske ina yawan maimaita muku irin wannan saboda akwai ayoyi da yawa da ana fassara su a sabo. kusan da yawa sako ake fassara su kaga kuma da yawa kun fassara wannan aya sako kuka yi lokacin da kuka fassara wa huwa ahwanu alai da kuka tashi kun fassara shi a kun bar ismu tafdil din alabari alhalin kuma ismu tafdil din laisa alabari mana idan ka za ka fassara aya a zahirinta za ka ce wa huwa ahwanu alai shi ne ya fi sauƙi a gare shi idan ka ce shi ne ya fi sauƙi hakan da ya dace da ƙudurar Allah ba saboda Allah bai da abin da ya fi sauƙi a wajen shi komai daidai ne a wajen shi Na haka sa idan ka kalli tafsiri mai kyau wa huwa ahwanu alai suna fassarawa da cewa ai hayyinun alai shine ma'ana ahwan anan gurin ma'ana ahwan ma'anar ta shine hayyin mana mai sauƙi ne idan ka fassara da mafi sauƙi ka yi sako saboda ai Allah subhanahu wataala ba wani abu mafi sauki a wajen komai mai sauƙi ne a kansa shi ya ce ma khalqukum wala ba'thukum da halitta da kuma tashin gaba daya ba shi da wani bambanci ɗaya ne da haka shi ne ma'anar wa'iza ka za amuran fa'in na ma ya kolo lahukun fayakun idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin aikata abu to zai ce da abin kasance ne sai abin ya kasance Allah ya ce wa ƙanan nabi na laya alamu wa ƙanan nabi na laya alamu na laula yi kallimu na wahu auta tina aya كذلك قال الذين min. قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ولم مسلم ولد عايز كما ترى بين معين يا هي اللي دا النبي صلى الله عليه وسلم يا كي محمد إن دي دا بس كي منزوني فقوة تتعالى يمزانا جميعا in dai da gaske kai wanzo ne kawai ka sa Allah ya magana da mu mu ji maganar Allah shine ma'anar wa qala allazina la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba suka ce laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya sai ta Allah ba zai mana magana ba mu ji maganar shi da kunna mu aw ta'tina aya ko wata aya ta zo mana wacce za ta nuna mana cewa kai ne gaskiya ne kamar yadda Allah yake cewa wata aya wa idza ja'akum ayatun قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله kuma sai an ba mu yan abin da ake ba wa masu yi Allah ya ce cewa ka gani ta fara lalabi na ne kwamne irin abin nan da suka faɗa haka waɗanda suka zo gabanin su ma suka faɗa su ma haka suka faɗa kamar yahudawa ga kuma sun ce lan nu'mina laka hatta na Allah jiha ba za mu imani da kai ba har sai mun ga Allah ido da ido idan mun ga Allah ido da ido sannan ne za mu imani da kai Allah yake cewa ta shaba har qulubuhum zukatansu suna kamanceceniya wajen aikata kafirci qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun bayyana ayoyi liqaumin yuqinun ga waɗanda suka zamanto cewa suna yaƙini mana waɗanda suke yaƙini to tabbas mun bayyana ayoyi waɗanda suke tabbatar da ayoyin da haka abin da wannan ayar take nufi shine wa qala alladheena la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba suna cewa laula yukallimuna Allah ina ma da Allah zai yi magana da mu aw ta'tina aya ko kuma aya ta zo mana kazalika qala alladheena min qablihim kamar yadda suka faɗa haka waɗanda suka zo gabanin su masu suka faɗa ta gaba da kwatankwacin magana su ta sha ba har zukatan su suna kama wajen aikata kafirci kamar yadda Allah wata wa ta'ala yake cewa ƙarshe ƙarshen suratul zariyat kama a tallabi na ne qablihim min rasuli illa qalu sahiru aw ba wani manzo wanda ya zo wa waɗanda suka gabace su sace sai sun ce mai mai ko su ce mai mahaukaci Allah ya ce aka wa saudi wai wasiya take wa juna ne idan mutane na gano za su tafi in da adawa idan hudu ya zo ku ce mai shi ko mai sihiri Allah ya ce ba wani wasiya bal mun qaumun qabu kawai dai duk sun wuce gona da ilimi wannan shine dalilin da yasa gaba ɗayan su suka yi daidai wajen aikata kafirci inna naka. inna أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا مو فمن أيتيك يا كي محمد dan ka zama mai bishara kuma ka zama mai gargaɗi wannan shine babban aikinka wala tus'alu an ashabil ba a tambayarsa a daina tambayarsa game da labarin yan wuta ba ruwanka da wanda ya shiga wuta ko kuma yake aljanna kamar yadda ya tabbata kamar yadda ya tabbata don haka kar wani ya zo ya tambaye ka game da wane yana wuta ko kuma wane yana aljanna ba wani abu wanda yake yana cikin aikinka abin da yake ka kawai shine ka zama manzo mai gargaɗi ka kuma zamanto mai yin bishara ga waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala amma yin magana akan ɗan wuta ko a tambaye ka game da ɗan wuta ko yaya suke ko menene da abin da suke ciki to wannan ba shi daga cikin abin da yake a kanka don haka kamar yadda ya zo akwai kirawoyi da yawa akwai kira ibn mas'ud walan tus'ala an ashabil jahim akwai kuma kira'ar wala tus'alu an ashabil jahim akwai kira'o'i daban-daban wanda aka karanta wannan aya da shi insha Allah za mu dakata a nan idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu ci gaba daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walan tarba an kan yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum cikin hadisi yana cewa akwai wasu nau'uka guda biyu daga cikin al'umma ta bangansu daga ciye ce ni, nisa'un kasiyatun ariyatu akwai mata waɗanda suke sun sa sira amma kuma tsirara ce wani daga cikin da tuhu manya da nake wato haɗin iska ba ba a so ya iska to galibi matan da suke yin shiga ta banza mara kyau a ƙarshe ba za su samu mutane ke su aure su ba to ko da ba su tsoron Allah ba iya wannan ya ishe a asara kuma galibi kina kiran ɗan iska ne su zo da haka da sun yi lalata sai ya zama to kawai sun yi wasu ya ishi kawai duk mutumin da yake son yashi ta miji na gari to hakan zai tabbata ne idan tana sa sutura mai kyau to ko iya wani ai ya isa ka sa 'yanka ta sa sutura mai kyau don kawai a ga mutuncinta a aure ta ina fatan mun gane Allah ya ba mu sa'a bai halatta ba ba cikin wuraren da shari'a ke sauki bai halatta ba ka haƙura ka yi ɗan kaɗan aikin ragowa ka ƙarasa da azumi in dai ka yi tsoron allah allah zai sama albarka a cikin abin da ka samu ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda ya tsoron Allah Allah zai sama masa mafita ya azurta shi ta inda baya zato ومن يتوكل على الله فهو حسبه واللي دوكرت على سؤال الشيش لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروه الطعام inda a ce kuna dogara da Allah cikakken dogaro da Allah ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu yana wayar gari ba kuma a cikinsa amma ya yammaci yana ƙunshi توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي Imam Shafi yake cewa na dogara game da arziki na ga Allah subhanahu wataala kuma yana da tabbacin dole zai azurta ni wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah yasquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha to Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mana alkhairi gaba daya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a ɗanta a cikin wannan wata ne albarka Allah ka maimaita mana wata ramadana mu gan shi muna cikin ƙoshin lafiya ya Allah duk waɗanda suka ba da gudunmawa to wajen tabbatuwar wannan tafsirin Allah ka sanya musu albarka a rayuwarsu Allah ka sanya wannan tafsiri ya zama mai albarka ka sanya waɗanda suke cikin shugaban katsina da kewaye da ma wasu ƙasashen da suke amfani da hausa ta amfani da shi اللهم اجعل لنا لسان صدق في الاخرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله أجمعين